Masu ruwa da tsaki sun buƙaci samar da shugabanci na gari wajen sarrafa ɗimbin albarkatu da Najeriya ke da shi da zai amfani 'yan ƙasa. A taron masu ruwa da tsaki kan shugabanci da aka gudanar a nan Jos, mahalarta taron sun bayyana cewa kowa na da gudunmawar da zai bayar wajen ci gaban ƙasa. Mr. Cletus Ahimen, shugaban COA Media shi ne ya shirya taron. Gaskiya fa samu cin gaban ba an samu shugabanci ba zai yi wahala sosai. Damuwar mu a Najeriya ko kuma a ƙasan Plateau ba wai ba mu da isasshen albarka ba ne kuma da ba mu da shi yau shine gaskiya shugabanci gaskiya ke so muna gani idan aka yi wannan taron muka ma juna magana gaskiya za mu yi mu gane kuskure kuma mu gan inda za mu taimaki juna mu don mu samu cin gaba a kasan plateau so da dama ana maganar shugabanci ko kuma shugaba bai yi ba baka ganin kamar su ma sauran magoya bayan ya kamata su ma su zama shugabannai ne a inda suke domin a samu ci gaba gaskiya kenan a duk inda ka samu kanka ke ma shugaba ne shi yasa kaga yau ma tunda an taru nan yau an ma kowa magana an waye mana da kai kowa shugaba ne a inda yake yau dan kana zargin ma president ko governor kuma naka ma baka yi abin da ya kamata ka yi a dan karami ko a gidanka ko a office naka ko a kungiyar naka ke ma shugaba ne a wurin kuma in baka yi abin da ya eh, cancanta ba to ke ma kana cikin wanda suke sa suke hana cin gaba a ƙasan. Alhaji Sani Mu'azu da ke shugaban ma'aikatar Lenscope Media da harkar fina-finai ya gabatar da kasida a wurin taron. Ɗaya daga cikin abin da na yi magana a kai shine lallai a buɗe ƙofa yadda jihar Plateau za ta iya samo arziki na Najeriya baki ɗaya. In jihar Plateau ta zauna a matsayin jiha ɗaya ta rufe ƙofa, to ƙarancin abin da za a samu zai sa matasa za su takura su dinga daga hankalinsu wato a samu hanyoyin sufuri da yadda 'yan plateau za su iya fita su shiga kowace jiha su yi kasuwanci su dawo za a iya amfani da wayar hannu ka iya yin kasuwanci a ko'ina a duniya ba ma a Najeriya kawai ba. Wani da ya halarci taron Shabul Mazadu ya ce sai shugabannai sun fuskanci bangaren inganta rayuwar mabiyansu kafin a samu ci gaba a jihar Plateau da ƙasa baki ɗaya. Gwamnati ta duba duk wanda yana kokarin tashiwa ko a noma ko a jari ko a menene a tarfa mashi. a plateau yanzu yawancin business da suka tashi kankana na ana business ne shi yasa yara da yawa yanzu sun shiga shaye-shaye kuna ji suna rataye kansu mai ba gwamnan jihar plateau shawara kan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu irmiya sauni wayar ya nemi goyon bayan al'umma ne don taimakawa shugabannin aiwatar da kudurori masu inganci da suke da su al'umma tana da muhimmanci don in ba al'umma ba shugabanci to idan al'umma ba ta yarda da shugabanta ba to shugaban ma ba zai iya yin aiki ba so ina kira ga al'umma duk akwai mun san cewa akwai kwarakwaro da yawa wanda mukan fuskanta a halin mutuntaka amma bai hana a ba da goyon baya wa shugaba ba ba da goyon baya wa shugaba shi zai sa ko da ya yi kuskure ya gyara amma idan al'umma ta ba wa gwamna na jihar plateau goyon baya to ina son tabbatar muku abubuwan riban da za a samu sai ya nika abin da aka riga aka samu. Sauran waɗanda suka gabatar da ƙasidu da makaloli a wurin taron sun tattauna batutuwan da suka shafi magance matsalolin tsaro, ba da tallafi wa marasa galihu da sauya halaye zuwa na kishin ƙasa don samun ingantuwar rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.